Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba 27 ga watan Mayun shekarar 2020. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanan labaran duniya. Jami'ai a Khartoum babban birnin Sudan sun ce yawan cin zarafin mata da yara a cikin gida ya karu a lokacin da aka takaita zirga-zirga sakamakon annobar cutar COVID-19. Wasu gwamnonin jam'iyyar Republican guda uku na miƙa tayin sauke babban taron jam'iyyar na shekarar 2020 a jihohinsu idan gwamnan jihar North Carolina bai amince da buƙatar Trump ba. Yayin da annobar cutar COVID-19 ke janyo buƙatar ɗaukar matakin gaggawa a ɓangaren lafiyar ƙwaƙwalwa, wani shiri da aka tsara ta hanyar tura saƙon karta kwana don taimakawa mutanen da ke fuskantar wata damuwa na ƙara faɗaɗa shirin cikin sauri. tsakanin labaran duniya kenan to shin ma'aikatan jinyar da ke kula da masu cutar coronavirus gidajensu ya kamata su koma in sun kammala ayyukansu a kullum ko kuwa kamata ya yi su ma a sama musu wani killataccen wuri da za su rika zama muna neman inda ma'aikatanmu in sun je sun kula da da marasa lafiya ne daga nan sai su zauna wurin to wannan batu dai ya janyo takaddama a wata jiha a najeriya har ya kai ga janyewar ma'aikatan daga bakin aiki amma za ku ji matakin da gwamnati ke shirin ɗauka sannan a jamhuriyar nijar bangaren yan adawa na zargin hukumomin kasar da yi wa batun ilimi abin da suka kira rikon sakanar kashi yayin da ake shirin buɗe makarantu a farkon watan gobe zargin da hukumomin kasar suka musanta. Gwamnatin kasar Nijar. Ya yi program ya yi shawara da waɗanda suka sani ba sanin can a koma cikin biro ba 'yan siyasa a rubutu. kina zanta a ce ba a yi abu da abin ga zancen ne gaskiya wanda bai da kai in ji mutu shakin kasar gaba. Baya ga haka Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Sannan za ku ji sabbin alkalman mutanen da cutar ta COVID-19 ta harba a Najeriya zuwa yanzu. To amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'ai a Khartoum babban birnin Sudan sun ce yawan cin zarafin mata da yara mata a cikin gida ya karu a lokacin da aka takaita zirga-zirga sakamakon annobar cutar COVID-19. Sulaima Alkhalifa shugabar ofishin da ke sa ido akan harkokin jinsi a ma'aikatar kula da jin daɗin rayuwar al'umma. Ta ce ofishinta ya shigar da bayanan rahoton cin zarafi da ya shafi jinsi a cikin gida guda 42 ciki har da fyaɗe da dukan mata da yara mata a Khartoum da kuma wasu garuruwan a faɗin Sudan a cikin watan da ya gabata. bayanan cin zarafin na zuwa daga ko'ina a fadin sudan amma galibi sun fi zuwa daga birnin khartoum kuma yawanci cin zarafin da ya faru a cikin gida ne an samu inda aka ɗaura wasu aka kuma kulle su a wani ɗaki mun kuma san akwai wasu abubuwan da suka faru da basu iso kunnuwan mu ba abinda alkhalifa ta faɗa kenan a shirin south sudan and focus na murya amurka a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba omar albashar da ya yi tsawon shekara talatin yana yi babu wasu dokoki da za su kare mata da yara mata lamarin da ya jefa su cikin yanayin da za a iya cin zarafinsu a tsakanin iyalansu wasu gwamnonin jam'iyyar republican guda uku na mika tayin sauke babban taron jam'iyyar na shekarar 2020 a jihohinsu idan gwamnan jihar north carolina bai amince da bukatar trump ba wadda ke nema a buɗe harkoki a jihar don a gudanar da cikakken taro. Gwamnonin jihohin Florida da Georgia da kuma Texas dukkaninsu sun ce za a iya gudanar da babban taron a jihohinsu. Taron wanda za a tsaye da Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa karo na biyu. Ana sa ran yin shi a birnin Charlotte da ke jihar North Carolina ranar 24 ga watan Agusta. amma gwamnan roy cooper na jam'iyyar democrat har yanzu bai ba trump tabbacin za a bude harkoki a jihar baki daya ba zuwa lokacin saboda matakan da aka dauka sakamakon cutar coronavirus yayin da annobar cutar covid-19 ke janyo bukatar daukar matakin gaggawa a bangaren lafiyar kwakwalwa Wani shiri da aka tsara ta hanyar tura saƙon karta kwana don taimakawa mutanen da ke fuskantar wata damuwa na ƙara faɗaɗa shirin cikin sauri wanda ke neman ƙara harsuna hudu a tsarinsa nan da shekara biyu da rabi. Tun daga farkon watan Maris, layin wayar tura saƙonnin da ake kira Crisis Text Line da Turanci ya samu ƙarin saƙonni da kashi 40 cikin 100 daga mutanen da ke nema a taimaka musu saboda suna fuskantar matsanancin kadaici fargaba damuwa da kuma tunanin kashe kansu a yanzu haka dai harshen turanci shirin ke amfani da shi a amurka da kanada da birtaniya da kuma ireland yadda bukatu ke karuwa sakamakon cutar covid-19 cutar da coronavirus ke janyowa sun sa an rage tsawon lokacin da za a faɗaɗa shirin da rabi Ƙungiyar da ta ƙirƙiro Crisis Text Line yanzu tana shirin ƙara harsunan Spaniyanci da Portuguese da Faransanci da kuma Arabiya. To a gaida Maryam wacce nan ba da jimawa ba za ta sake dawowa da ƙarashen labaran duniyar. To da farko za mu leƙa jihar Plateau ne da ke arewacin tsakiyar Najeriya. inda wata takaddama ta kauri tsakanin ma'aikatan da ke jinyar masu cutar coronavirus da kuma hukumomin lafiyar jihar lamarin da ya kai ga janyewar ma'aikatan daga bakin aikinsu daga jos ga rahoton da zainab babaji ta aiko mana ma'aikatan jinya da ke kula da waɗanda suka harbu da cutar coronavirus da aka killace su a asibitin koyarwa ta Jama'ar jos sun janye daga kula da marasa lafiyan har sai in an samar musu da gidajen zama da su ma za su killace kansu a asibitin Ma'aikatan jinyar da ke karkashin kungiyar masu jinya da ungozoma a asibitin koyarwa ta Jama'ar Jos ta umarci waɗanda ke aiki a sashen kula da masu cutar COVID-19 su zauna a gida har sai gwamnati ta biya musu bukatunsu. Shugaban kungiyar ma'aikatan jinya da ungozoma ta ƙasa reshen jihar Plateau Madam Briskila David ta mun ƙarin haske kan bukatun da suka miƙa wa gwamnati. Muna neman inda ma'aikatanmu in sun je sun wurin muna so su ma su accept isolate nasu yadda ana isolated patient din ko da kada su ma su je su infected mutanen su a gidajen su har ma ya kai ga inda waɗansu nurses din sun kamu da cuta din muna kuma son gwamnati su kara ɗauka mana ma'aikata domin ba mu da yawa ba hmm. domin da suna kasa suna aiki ma sun gaji nurses na da yawa suna ciwo saboda yawan aiki to ya batun allowance allowance na ku fa federal government ta approving mana classes na three months yau din nan na gaya ma commissioner idan by june in ba su ba mu wannan allowance ba fa mu ba mu da ba za mu je strike domin tun da mun asibitin koyarwa ta jami'ar Jos Dr. Edmund bonwart ya ce tuni suka tuntuɓi ƙungiyar don jin matsalolinsu da ɗaukan matakan da suka dace. The doctors with the hygienists have been working around to make sure that these patients receive care. ya ce likitoci da malaman tsafta suke aiki tukuru don tabbatar da cewar masu cutar sun samu kula Wani da ke jinya a sashen kula da masu ɗauke da cutar ta coronavirus wanda ya buƙaci sakaye sunansa ya ce. Ya ce na zo nan ɗauke da cutar COVID-19 kuma tun lokacin da aka kawo ni ana bani magunguna. Yanzu haka na samu lafiya kwarai saboda bani da alamun ciwon. Har ma sun ce mun bani da cutar kwata-kwata. Ya kara da cewa COVID-19 ba yanke hukuncin mutuwa ba ne. Abin da na gaskanta shine an kawo mutane da dama a nan. An kuma yi jinyansu an sallame su don haka nake jawo hankalin jama'a da su guji nuna kyama wa waɗanda suka harbu da cutar. A bangaren gwamnati kuwa kwamishinan lafiya a jihar Plateau Dr. Nimkon Dam ya ce sun shirya tsab don samar da wurin zama wa ma'aikatan da ke aiki a wuraren da aka keɓe masu ɗauke da cutar coronavirus. If it is accommodation issue, that will be sorted out as soon as possible. Kwamishinan lafiyan ya ce idan har batun gidajen da ma'aikata za su zauna ne za a gyaro ta nan ba da jimawa ba. Kwamishinan ya kara da cewa daga jiya 26 ga watan Mayun 2020 mutane 95 ne suka kamu da cutar a jihar Filato yayin da mutane 43 suka warke aka sallame su mutane biyu kuma suka mutu sanadin cutar ta coronavirus. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. hukumar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta ncdc a najeriya ta ce adadin waɗanda cutar ta coronavirus ta harba ya zuwa 26 ga watan mayun wannan shekara ya kai 8,344 hukumar ta wallafa alkalman ne a shafinta na twitter inda ta ce a jiya kaɗai an samu mutum 276 da suka kamu da cutar jihar lagos ce kan gaba a jerin jihohin da aka samu sabbin masu kama da cutar da mutum 161 sai rivers mai mutum shida. sai kuma edo mai mutum 27 sannan jihar kaduna ta samu karin mutum 19 nasarawa mutum goma yayin da kano ta samu karin mutum hudu a jiya shafin twitter hukumar ta ncdc ya kara da cewa an sallami mutum 2,385 kana mutum 249 sun mutu ya zuwa yanzu to kafin mu je ga rahotonmu na gaba ga maryam da ƙarashin labaran duniyar. Gwamnatin jihar Minneapolis ta sallami wasu 'yan sanda su hudu da ke da hannu a kaman wani ba amurke bakar fata da aka yi ranar Litinin, wanda ya mutu bayan da wani ɗan sanda ya danna wuyansa da gwiwa. Wani da ke tsaye a wurin da lamarin ya faru ya ɗauki hoton bidiyon ya kuma sanya shi a kafofin sada zumunci kuma nan da nan ya bazu a faɗin ƙasar. A shafinsa na Twitter, magajin garin Minneapolis, Jacob Frey, ya rubuta cewa sallamar jami'an 'yan sandan shine abin da ya dace. Sunan mutumin da aka kashe George Floyd. Rundunar 'yan sandan Minneapolis ta ce Floyd ya yi kama da wani da ake nema ruwa a jallo bisa zargin aikata laifin yin amfani da bayanan wasu. Kuma rundunar ta ce 'yan sandan sun yi abin da suka yi ne bayan da Floyd ya ki yarda a kama shi. Rundunar dakaran Amurka da ke Afirka da ake kira AFRICOM a takaici ta ce a kwanan nan Rasha ta tura wani jirgin saman yaƙi zuwa Libya don ya taimaka wa sojojin ragin da gwamnatin Rasha ke ɗaukar nauyinsu. waɗanda ke faɗa da dakarun gwamnatin Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya take goyon baya. Jirgin saman na Rasha ya isa sansanin sojan Aljufra da ke Libya daga sansanin sojan Rasha bayan da ya tsaya Siriya inda aka canza mashi fenti a cewar Africom ranar Talata. Ana sa ran jiragen saman yakin za su taimaka wa sojojin kwantaragen Rasha da ke karkashin kamfanin Wagner Group na Rasha. waɗanda ke taimakawa ɓangaren dakaran janar khalif haftar da ake kira lna a takaice a faɗan da suke yi na ƙin amincewa da gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar. kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla to a jamhuriyar nijar jam'iyyar hamayya ta npn kishin kasa ta bayyana damuwa a game da makomar karatun yara sakamakon abin da ta kira rikon sakai na kashi da gwamnatin kasa ke yi wa sha'anin ilimi ganin yadda hukumomi ke kokarin takaita al'amuran karatu a wannan shekara duk da irin koma bayan da annobar cutar covid-19 ta haddasa wa wannan fanni wakilin murya amurka a yamai sulaiman mini barma ya yi mana da ƙarin bayani notre dame silencieux qui est en train de se jouer c'est la destruction de notre école publique a taron manema labaran da suka kira a ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyyar adawa ta mpn kishin ƙasa alhashi ibrahim yakuba kusoshin jam'iyyar sun bayyana rashin gamsuwa da tsare-tsaren da gwamnatin nijar ta sa gaba wajen sake buɗe makarantu a ranar ɗaya ga watan yunin gobe suna masu cewa akwai dalilan siyasa wajen ɗaukar wannan mataki da majalisar dokokin ƙasa korone masani shine mataimakin shugaban wannan jam'iyya. Woga shekara talakwal a ne scholar dinga. wata uku ma ba na kware na lakwal kuma an tsaida tun mars abril mai yanzu kuma yanzu za a ɗauka kwana arba'in da biyar cikin kwana arba'in da biyar wai sai a ce wani wuri inda adda kalasa mai mutum hamsin a to da sahi a to da mareci amma inda adda kalasa mai tamanin mutum tamanin ko mutum tamanin da goma wai sai a raba wuri rabi su to da sahi rabi su to da mareci to da nan kun gani an yi bambanci wannan yasa jam'iyyar ta mpn kishin kasa ke gargaɗin hukumomin ilimi su tuntuɓi dukkan masu hannu a sha'anin karatun boko don zakulo hanyoyin warware matsalolin da ke addabar wannan fannin da a can dama ke cikin halin haula'i in ji shugabanninta gwamnatin ƙasar nijar ya yi program ya yi shawara da waɗanda sun ka sani ba sanin can a koma cikin biro ba 'yan siyasa a rubutu a a shawara da waɗanda sun haraka harakar tahiyar lakwal a gani ya za a yi a gyara wata tahiya ta ta lakwal lakwal ta primaire da kwaleji da ta professional duka abin ya zan tabarbare don haka nan ne dole sai a gani cikin nijar yara da yawa ga sunan basu da aikin komi suna zama bandi da yake mai da martani shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare a shanahima ya ce da yawon kungiyoyin malamai da na iyayen yara suke tsare-tsaren sake kuɗe makarantu yau ma nake ce mun tahi nan bayan ruwa cikin gari ya mai wasu lakololi muna tare da 'yan sandi amma tare da uwayen da kowa da kowa bisa wannan kowa da labarin komi kuma kowa an shawarce shi a daidai gwargwado kinan zance a ce ba a yi abin gaba zancen eh, ne gaskiya wanda bai da kai inda mutu shakin kasar gaba ya kamata kowa shi ba da karhin shi uwa yara na malaman makaranta saboda a samu a ceci eh, wa'anga yaran da a cikin makarantun ne saboda samu ga shekara a kubutar da ita. A ranar 20 ga watan Maris ne hukumomin Nijar suka rufe illahirin makarantun bokon kasar wato kwana daya bayan da aka gano bullar kwayar cutar corona a wannan kasa. To amma lura da abin da aka kira nasarorin da aka samu a yunkurin murkushe wannan cuta ya sa gwamnatin kasar yanke shawarar sake bude makarantu a ranar ɗaya ga watan Yuni. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka muna nan ko yaushe a shafinmu na yanar gizo wato a hausa.com da kuma shafukanmu na da zumunta. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Yanayin taɓarɓarewar tsaro da ya kamari a jihar Sokoto. Ya sa wasu 'yan jihar ta babar anya kuwa suna cikin alkawarin shugaba Buhari na yaƙi da matsalar tsaro. A can baya lokacin yaƙin neman zaɓe gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri ya yi alkawarin sanya wutar lantarki a garin Tongo a cikin watanni shida. Mutanen yankin sun ce har yanzu shiru kake ji. Jama'a Assalamu alaikum. A ci gaba da bibiyar yanayin alkawarin shugaban Najeriya a lokacin yakin neman zaɓe na magance matsalar tsaro musamman a arewacin ƙasar. a yau za mu yada zango a jihar Sokoto. Inda mazauna yankin gabashin jihar da ya kunshi ƙananan hukumomin mulkin Isa da sabon birni, Taraba, Oranyo, Gada, Illela da Gudu. Suka ce a kullum tsaye suke kwana da ido buɗe. Sakamakon yawan hare-haren 'yan bindiga da kullum suke ta karkashe jama'a tare da kwashe dukiyoyinsu. Ko a ranar da al'umma ke bikin sallar Idil fitir. sai da wasu suka rasa rayukansu a sabon birni. mutanenmu suna cikin tashin hankali da rashin samun natsuwa yayin da su waɗannan bara sun hito daga cikin wani daji tsakanin gaje ƙauyen karamar kuma mulkin sabon birni da garin bature inda suka yi sansani fiye da mutum ɗari suka hana kowa bin wannan hayar lokacin da suke wurin wani da yake kwanan shi sun kare ɗaya daga cikin ma'aikatan karamar kuma mulkin sabon birni ana ce da shi idris da kwaro sun halbe shi ya mutu da muka yi misalin gawawakin da aka kashe a wannan karamar eh, kuma mulkin da gaba ɗaya ƙauyukan gawa ta mutum wanda aka kusan gawa goma sha hudu aka kashe tsakanin shekaran jiya zakkuwa yau ladi. Wannan yanayi dai ya saka shakku da ta baba a zukatan jama'ar yankin. Dangane da da'awar gwamnatoci na yaƙi da matsalar tsaro. Kullum ƙara ƙaruwa suke yi na a rasa rayuka a rasa dukiya kuma ina tabbata muku shi wanga jeji namu ba jeji bane karkara ne mutanen nan ko barayen nan ga hili suke ko mace mai ciki tana ganin su kawai mu muna bin doka ne muna kiran gwamnati ta zo ta kawo agaji tun abin bai kai mana ga wuya ba tsakanin sabon binne da goronyo billahi lazi da isa babu da za a iya cewa ga lokacin mai yau ba ya operation ba kuma operation din har ya wuce hankalin ma baran tunda abin ya riga ya zama har waɗanda ba su niyya shiga su ta bin saboda damar da addaga barai sun zama hukuma wanga yankin shikenan sun zama kowa shiga ta mace ta bare su To sai dai kwamishinan tsaro na jihar Sokoto Kanal Garba Moyi Isa mai murabus wanda kuma tsohon soja ne ya fito daga yankin da ake fama da matsalar tsaro ya ba da kariya akan zarge-zargen jama'ar. ainihin su 'yan ta'adda ai ba hitowa suka yi hili da hili ba su ce su yi gaba da gaba da soja sannan soja ba ta da za a yi ka ce a samu soja kowane ƙauye a aji soja in ka ce kai haka nan soja na a najeriya gaba in suka kai hari nan aka kai sojoji gobe wani wuri za su kai wa in aka kai sojoji nan suna karanci suna kalle da yanda sojojin ke tafiya kafin su kai hari wannan shine babban matsalar yanzu kuma sai jihar adamawa inda jam'iyyar apc mai adawa a jihar ta zargi gwamnan jihar ahmadu umaru fintiri da kin cika alkawuran da ya yi wa jama'ar jihar a lokacin da yake neman a zaɓe shi a daidai sa'ad da yake cika shekara ɗaya akan kujerar mulki ɗaya daga cikinsu shine alkawarin da gwamnan ya yi wa jama'ar ƙaramar hukumar mulki ta tongo na sanya wutar lantarki a shalakwatar ƙaramar hukumar inda da bakinsa gwamnan ya shata wa kansa wa'adin watanni shida kacal ya aiwatar da aikin idan aka zaɓe shi. Har yanzu a ce garin Tungo babu wuta. Saboda haka na yi muku alkawali ko da shine project da za mu yi na farko tsakanin jun zuwa Disamba za mu tabbatar cewa an hada wutar lantarki a Tungo. na ba da wata shida zan hada wuta zuwa tango su ma sauran wata shida ya rage musa wannan gwamnati su tabbatar sun hada wutan nan zuwa tango to sai dai mutanen karamar hukumar sun ce ba watanni shida ba har yanzu da aka sami watanni goma sha biyu ba abin da ya sauya sakataren tsare-tsare na jam'iyyar adawa ta apc a jihar honorable ahmad lawal ya ce wannan ɗaya ne kaɗai daga cikin ɗimbin alkawuran da gwamnatin ta umaru fintiri ta kasa cikawa har kawo yanzu. tun da ake gwamnati a jihar adama ba taba gwamnati ta yaudarin mutane take yi mutanen jihar adama karya ba kamar wannan gwamnati saboda duk alƙawarin da ta ma mutane lokacin yakin neman zaɓe ta saba na farko batun maganar wutar lantarki zuwa tongo har yanzu idan ka tashi daga gamu zuwa tongo ba wani waya da aka hada wanda zai kai wuta a karamar hukumar tango na biyu batun magana suna magana batun magana aikin gada flyover wannan da magana yaudara ne suna saboda siyasa kuma abu ne da baya su baya cikin budget suna magana siyasa da karshe na wanda kuma har yanzu babu alamar cewa za wannan flyover din a jihar adamawa sannan na uku batun maganan korin ma'aikata dama tana jin haushin talakawa 'ya'yan talakawan jihar adamawa ne shi yasa ta ta samu mulki a tababbin da ta fara shi ta kori 'ya'yan talakawa da aka ɗauka aiki ta kore su aiki kusan mutum dubu goma sha wanda kuma ka gano maka 'ya'yan jihar adamawa ne sun yi karatu sun yi qualifying a ba su wannan aiki idan suka ce ba dauki mutane bisa ka'ida ba ai akwai civil service commission wanda kuma kafin duk wani ma'aikaci da dauka aiki sai an bi turu wannan civil service commission ka ba dauki ma'aikata aiki kuma su da suka suka kori ma'aikata aiki ai suna daukan ma'aikata ta bayan fage wanda su ne 'yan jam'iyyar suke dauka aiki amma kaga mu lokacin da muka dauki aiki mun dauki aiki ne ba ruwanmu daga jam'iyya ka fito ba ruwan daga ina ka fito idan dai kai qualifying a baka aiki za a baka aiki so don haka ina son tabbatar maka a gwamnatin pdp a jihar adamawa kamar babu gwamnati ne kawai idan ka kwamfani da gwamnatinmu na apc da muka shekara hudu da wannan gwamnati za ka duba abin da muka yi a kwana ɗari sun gagarin shi a shekara ɗaya. sosai dai kuma barista sunday jeshua wugira hadimin gwamnatin tiri a harkokin jama'a ya ce sam ba a fahimci yadda lamarin alkawuran yake ba. A lokacin da ake kamfe shi mai girma gwamna da yake zagaya jihar Adamawa a cikin al'ummomi yake alkawura musamman iya wa al'ummar Tongo alkawarin eh, kawo musu wuta wanda suka fama da zama cikin duhu shekara da shekaru. Allah cikin ikonsa kuma yanzu aikin nan an kusa a kammala a yi commissioning kaga dai alkawari da aka yi wa mutane al'umman tango alhamdulillahi an cika a magana ayyuka da ma'aikata da aka dakatar da su aiki kowa ya sani tana da tsari kafi a ɗauki aiki ba abun da za a kamar mafarki ba ne a ɗauke ka aiki kawai babu gyara babu dalili ba a bi tsari ba ko kuma a yi wa tsari da aka shimfiɗa na ɗaukan ma'aikata hawan kawara duk wanda aka yi wa wannan ba zai yiwu ba kuma ba za ta ɗaure ba gwamnati kuma da take mai adalci ce a karkashin jagorancin mai girma amadu umaru fintiri ya ba da dama duk wa'anda wannan hatsarin ɗaukan aiki ba bisa ka'ida ba ya hau Uh, an ba su wani dama da za su je su dauki fom da ake sayarwa a civil service commission su cika wanda ya cancanta a ba shi aiki a gurin da ya cancanta ya kasance kuma ya kwarewansa zai kai shi can bi izinin lahi bai san kowa ba ba wanda ya san shi uh, ba dan kowa ba ko kuma ɗan kowa ne idan yana da cancanta yana da rabo izin lahi zai samu ah, na uku maganan flyover da kake yi da kuma al'umma suke magana a kai ya kamata mutane su fahimta shi gwamna idan ya ce zai yi flyover ba kasancewa zai yi kaman kunfa ya kunu ba flyover akwai tsari da ake bi dole kuma a bita kafin a yi ta akwai tsare-tsare na farko a sani cewa hanya ne wanda za a yi ta a sama kamar gada tana tsaye dole akwai bincike-bincike da za a yi kasan da ma za hanyar nan za ta za a daura ta a kai tana nitsewa a'a za ta iya ɗaukan nauyi motocin da za su hau da kayayyakin da za a yi gadon siminti kwankere ah, duwatsu da sauransu da karafa da za a sassaka a ciki. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Ibrahim Abdulaziz. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Yanzu kuma ga labarai a takaici. Jami'ai a Khartoum babban birnin Sudan sun ce yawan cin zarafin mata da yara mata a cikin gida ya karu a lokacin da aka takaita zirga-zirga sakamakon annobar cutar COVID-19. Sulaima Alkhalifa shugabar ofishin da ke sa ido a kan harkokin jinsi a ma'aikatar kula da jin daɗin rayuwar al'umma. Ta ce ofishinta ya shigar da bayanan rahoton cin zarafi da ya shafi jinsi a cikin gida guda 42 ciki har da fyaɗe da dukan mata da yara mata a Khartoum da kuma wasu garuruwan a faɗin Sudan a cikin watan da ya gabata. Wasu gwamnonin jam'iyyar Republican guda uku na miƙa tayin sauke babban taron jam'iyyar na shekarar 2020 a jihohinsu idan gwamnan jihar North Carolina bai amince da buƙatar Trump ba, wadda ke nema a buɗe harkoki a jihar don a gudanar da cikakken taro. gwamnonin jihohin florida da georgia da kuma texas dukkaninsu sun ce za a iya gudanar da babban taron a jihohinsu Yayin da annobar cutar COVID-19 ke janyo buƙatar ɗaukar matakin gaggawa a ɓangaren lafiyar kwakwalwa. Wani shiri da aka tsara ta hanyar tura saƙon karta kwana don taimakawa mutanen da ke fuskantar wata damuwa na ƙara faɗaɗa shirin cikin sauri wanda ke neman ƙara harsuna hudu a tsarinsa nan da shekara biyu da rabi. Gwamnatin jihar Minneapolis ta sallami wasu 'yan sanda su hudu da ke da hannu a kaman wani ba amurke bakar fata da aka yi ranar Litinin. wanda ya mutu bayan da wani ɗan sanda ya danna wuyansa da gwiwa. Wani da ke tsaye a wurin da lamarin ya faru ya ɗauki hoton bidiyon ya kuma sanya shi a kafofin sada zumunci kuma nan da nan ya bazu a faɗin ƙasar. Randunar dakaran Amurka da ke Afirka da ake kira african a takaici. Ta ce a kwanan nan Rasha ta tura wani jirgin saman yaƙi zuwa Libya don ya taimakawa sojojin kwanta ragin da gwamnatin Rasha ke ɗaukar nauyinsu. waɗanda ke faɗa da dakarun gwamnatin libya da majalisar ɗinkin duniya take goyon baya masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi idan allah ya mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na abuja da wani sabon shirin kafin nan muna miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan alhaji sabo sha'aibu da alhaji shehu mai manja rikos da kuma alhaji alibaba waɗanda duk allah ya rasuwa a 'yan kwanakin nan a jos jihar plateau da allah ya fi su amin zamanin maryam doda wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma ciba hero Jude ne da haɗa mana shirin baki ɗinsa ni mahmud lalo ne ke cewa mu kasance lafiya